a yau da misalin karfe goma sha biyu saura minti ashirin ne dai aka samu tashin wani bam a bakin sakatariya na garin maiduguri wanda aka ce ya halaka wasu mutane uku da kuma raunar ta wasu mutanen guda shida wannan tashin bam din da ya auku ne a daidai lokacin da ake tantance ma'aikata a wannan sakatariya wanda kuma ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan tashin bam a wannan ma'aikata tun dai gwamnan jihar Borno da sauran jami'an tsaro suka ziyarci wannan wuri wanda kuma suka ziyarci asibitin inda aka kwantar da waɗanda suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bam din rahotanni dai na nuni da cewa bam din ya tashi ne a daidan inda jami'an 'yan sanda ke binciken ababen hawa wato dab da shiga cikin sakatariyar din wadda kuma na tuntubi kwamishinan 'yan sandan jihar borno wato aminci bara ya tawaye tarho game da aukuwar wannan lamarin sai dai ya ce da ni ba shi da hurumin yin magana dan yanzu haka yana cikin wani taro gama da yadda tona mu ya kasance da shi ta wayan hello good afternoon sir ah how are you my name is haruna dauda biyu Um, I'm the VOA reporter here, Maiduguri, Hello, sir. Sir, I called to confirm about the incident that happened uh, this morning at Secretariat because I learned that it involved some of your personnel. I'm in a meeting now. Uh, I'm not I'm not in a position to talk. Na kuma samu damar zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka ganewa idanunsu wannan tashin bam ɗin har ma suka kai ceto. Wallahi wannan abun ta faru kamar karfe sha ɗaya da minti arba'in. Muna tsaye mu kusa da wajen Alhaji Bello inda ake sayar da newspaper sai muka ji karan bom bum har ya dan girgiza mu. To kafin mu hankara sai muka ga mutane sun fara guduwa. Ɗaya daga cikinsu da ya zo kusa da mu sai muka ce mishi ha ina ne abun sai ya ce gashi nan a gaban mu shi ba bai gani bai san cewa shi ma ji ciwo ba kafin mu hankara sai gaba ɗaya kwandon shi da jini so daga nan sai muka leka sai muka ga a sai daidai bakin gate da ake cekin mutane suna shigowa cikin Musa Usman Secretariat kamar ana maganar akwai mutane da dama da suka ji rauni wasu ma sun mutu kamar kun ga waɗannan mutanen ku gaskiya mu lokacin da abun ya faru shine kowa da yana cikin ɗarɗar amma kamar minti uku da ya shige shine muka gani yan civil sun fara zuwa da mutane su ma suna eh, kokarin zuwa sai muka je muka tarar akwai mutane wanda gaba daya su ma a kwance suke akwai wasu kuma wanda suna ta huduwa da jini jini a jikinsu amma wanda muka tabbatar cewa gashi nan dai wannan gawaki ne daya shi suicide bomber din nashi ma gaba ɗaya jikinsa ma har da kanshi da hanjinsa ma suna kan ana magana kama akwai jami'an tsaro da wannan abin ya shafa a wannan wuri kun ga wannan abu eh to da muka kamar eh. jami'an tsaro ne ma ke tsaron wannan kofa ya shiga yawwa da muka je akwai dan civilian JTF daya da yace polisawa wanda suka tsire a cikin abun wanda suke gate din su biyu kawai amma ba mu san yawancin su a can wanda suke cikin gate din ba amma na kan gani yawanci sukan kai wata ran biyar shida sai dai a cikin wasu aka ce daya ya mutu wasu kuma suka ce biyu ne suka mutu a take a wurin sai dai dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin Maiduguri Alhaji Abdulkadir Rahis ya jajantawa al'umman da wannan abin ya shafa wannan irin abin da ya same mu nan har yanzu muna ba mutane mu su yi hakuri in Allah da da jami'an tsaro suke ba irin na da bane yau suna bi ba za su zauna su gani abu ya same ba wannan abin da Allah ya kaddara haka ya same mu amma kowa ya san cewa sojojin da da na yanzu ba dai ne. mun gode musu yadda suke bi saboda haka mun gode a sojojinmu da mutanen mu duka a jiya ne ma dai rundunar sojan Najeriya ta fidda wani sanarwa wacce ce ta kauda yuwar wani kunnar bakin wake a unguwar Silmanti da wani ya yayi kokarin shigowa da shi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya